Majalisar Dattawan Najeriya ta ce tana nan a kan matsayinta na ƙin amincewa da Ibrahim Magu ya zama shugaban hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa a Najeriya ta EFCC. Shugaban kwamitin labarai na Majalisar Dattawan Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ce batun fa Ibrahim Magu babu shi sai dai fadar shugaban kasar Najeriya ta sake tura masu wani mutum na daban kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Duk maganan nan shine abun da majalisa ta yi matsaya a kai. Shi ba maganan Magu sai dai a turo muku wani a majalisa. Wannan magana ko a ranar da aka riga aka tantance wannan magana bisa kuma tsarinmu abin da tsari ya tanada kenan. 'Yan Najeriya da dama na ganin kamar tsoron kuma ba ku da gaskiya ne yasa kuka ki amincewa da magun din nan menene martanin ah, wannan duk zance ne kuma ai EFCC hukuma ne kuma kowane hukuma ta fi mutum daya amma to menene babban dalilin ku na ki amincewa da magun ta ai kowa ya ga dalilin a ranar da magun ya zo ya yi bayanai ai mutane ba su gamsu da bayanansa ba amma ya baku amsoshi da yawa ah, ba wani amsan da ya bayar ni ko ni tsakanina da Allah ni ban gamsu da bayanansa ba da shi shugaban kasa sau biyu na turo muku magun din nan menene fasara ku ga ita fada shugaban kasa a ah, to wannan kuma ni ba bana magana da yawun fadan shugaban kasa abinda kenan dama kundin kasa da ta tanada shine shi shugaban kasa ai mutum ne ko ba haka ba kuma idan ya kawo abu an kawo fadan majalisa inda ake da mutane ɗari da tara. daga yanki daban-daban na najeriya su zauna su dubi abun da shi ya kawo yanzu idan shi shugaban kasa bai canza magun nan ba me za ku yi ke to idan dai muka kai ga lokacin sai mu magana da yake magana a kan shugaban hukumar kwastam na Najeriya Kanal Hamid Ali mai ritaya, Sanata Sabi Abdullahi ya ce majalisar dattawan ta riga ta yanke matsayinta na lallai sai dai ya yi murabus. Mun riga mun gaba da wannan magana. abin da za mu faɗa mun faɗi albarkacin bakin mu kuma mu yanzu ga mun ci gaba da aikin mu. Yanzu dole sai an canza shi. To wannan kuma ya saura ga me yi saboda mu namu mu faɗa ne kuma mun riga mun faɗa. Ɗan majalisar dattawan dai yana magana ne a lokacin buɗe wani taron bita da aka shirya ma wasu malaman firamare a garin Kwantagora ta jihar Niger. da nufin kyautata sha'anin koyarwa a yankin. Saboda wayanda ke horaswa din National Teachers Institute kowa ya san su aikin su kenan suna da ƙwararru kuma sun kawo tsare-tsare wanda yake zai amfana da teachers Malaman firamarin guda 120 ne dai aka shirya ma wannan horarwa da sanata Sabi Abdullahi ya ce ya kashe sama da naira miliyan goma sha biyar domin ba su horon. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.